no, no. fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 21 ga watan Disamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan saran nan da ake cewa an yi wub da wani musamman ma a fannin auratayya ka san suna amfani da wannan saran ne wai idan tsoho ya auri budurwa sai a ce ta yi wuf da uban wasu haka zalika idan saurayi ne ya auri babban mace sai a ce ya yi wuf da uwar wasu to a yau wakilin sashen hausa a kaduna ta gayyato mana baki maza da mata matasa zauren tattaunawar mu inda za su fayyace mana abin da sarar da ake cewa an yi da wani musamman ma a fannin auratayya. Jama'a sai a gyara zama domin sauraron wannan tattaunawa a cikin shirin yau da gobe. saurare yanzu za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce Shin kuke kallon saran nan da ake cewa an yi da wani musamman ma a fannin auratayya ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko ta fito daga Ibrahim Suleiman machika daga jihar Kebbi karamar hukumar Binza. yace gaskiya yin wuf da mace ko namiji yana nufin wanda duk ya samu dama ya auri tsoho ko tsohuwa ni ma na kusa yin wuf da wata hajiya babba sai amsar alhaji sale atiku daga uba jihar adamawan najeriya ya ce salam yau da gobe hakika wannan kalma ta wuf na nufin cewa idan mutum zai ɗau mace ko kuma mace za ta auri wani wanda ake tsammani ba sa'anta ba ne. Sai kuma Adam Aliyu salafi daga Gurum cikin jihar Plateau cewa ya yi salam filin yau da gobe tabbas wannan kalma ta wuf da ake amfani da shi tsakanin namiji da mace hakan na nishadantar da ni. Sale Muhammad Sale ya ce yau da gobe tsarin wuf da ake yi ta fannin auratayya gaskiya tsarin yana da daɗi sosai yana burge ni. musamman ma idan mace mai yawan shekaru ta yi da karamin yaro mai karancin shekaru. Shi kuma Nuhu Salihu Liman Shiko cewa ya yi salam yau da gobe gaskiya kalmar wuf tana nufin idan ka samu dama kar ka bari damar ta wuce ka kuma gaskiya wannan kalmar na burge ni. Shiko Abuliyaminu Jamo Walijo ya ce da farko ina yi wa malaman shirin yau da gobe fatan alheri da fatan kuna cikin koshin lafiya. ita wannan kalma ta wubda take tashi a arewacin najeriya a yanzu musamman kan abin da ya shafi aure hakan ya samo asali ne lokacin da wani matashi ya auri wata mata da ta girme shi sosai amma a takaice da kaji an yi wub da wani shi kenan an yi auren jari kenan shi kuwa abubakar kawu girgir cewa ya yi wannan kalmar tana matukar burge ni kuma ina goyon bayan a ci gaba da ɗabbaka ta domin kalmar ta yi daidai a wannan zamani da muke ciki domin nima yanzu haka ina jira ne allah ya kawo wacce za ta yi wuf da ni Hussaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe ya ce, maganar gaskiya amfani da kalmar wuf da wasu 'yan Najeriya suke yi wallahi yana matukar birge ni da fatan Allah ya kara wa 'yan uwana matasan arewa kaifin basira. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau. Cewa ta yi yau kun so samun inda yake mini ƙaiƙayi domin wallahi ni ma mijina Ado Salati goma ga annabi Rijau wuf ya yi da ni domin ya aure ni ne tun ina ƴar ƙarama amma sai gashi yanzu muna da 'ya'ya takwas. Don haka yin wuf abu ne mai matuƙar kyau tun da dai sunnar ma'aiki ake ɗabbakawa. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu bari mu fara da filin tattaunawarmu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana maza matasa da za su fayyace mana wannan sara da ake cewa an yi wuf da wani. Binta gare ki. Masararanmu mu da sake saduwa a cikin shirinmu na yau da gobe inda muke tattauna akan al'amuran da suka safi yau da gobe din da kuma rayuwarmu na matasa a yau dai idan masu sauraron mu suna bibiya akan kafofin yada labarai da kafofin sada zumunci na wato social inda ake cewa social media wato kafofin um, sada da zumunci na musamman facebook za ku ji wa'yansu kalmomi da yanzu ake yayi musamman matasa wannan kalma ko ita ce wuf warai da gaske mai sauraro na wuf wato ana nufin a kwashi abu da sauri wato cikin gaggawa cikin kafin mutum ya ankara an yi an gama shine wuf to amma ko wuf din nan fa kalma ce wanda ake amfani da ita wai akan maganar auratayya inda yake faruwa tsakanin matasa da kuma waɗanda shekarun su ya daga idan namiji wanda yake da karamin shekaru ya auri mace da ta dan girme shi ko kila ma a haife za ta iya haifarsa sai ka ji an ce yayi wuf da uwar wasu shi ma haka zalika namiji idan babba ne ya aure karamar yarinya sai ka ji an ce ita yarinyar ta yi da uban wasu to yanzu ne muna tare da matasa in matasan kuma maza inda za su bamu dalilan su dan naga kowannen su wai tsima yake da tabbacin cewa shi ma fa yana ɗaya daga cikin wayanda suka shirya ma din nan me ya kawo wannan dalili na yin wuf ne a bana da wa zan fara malamai kuna iya faɗa mana sunayen ku sunana Ibrahim Abdulhamid dalilin suna da yawa wasu ma ba za mu iya samun faɗa ba saboda yawansu gaskiya ah? wub da kike ganin ta tana da advantage da yawa eh. saboda mata mata yanzu musamman masu sa hodan nan eh. suna ba da masu yan kwali sannan ke ah, ai ba ma magana kwali sun ga na farko in ka fara zuwa za a ci kudin hoda amma in ka samu wadda ina ga in ta kai sittin Mm. in dai akwai za ka iya dauka ah, in dai akwai mutanen a hannunta eh. ba su kare ba kuma suna gab da su kare in suna gab da su kare zan iya zukewa a ka ce mu farayi yake kai mu farayi bane ai hajiya in ka auri ma babban mace wadda ta kai kamar shekara arba'in zuwa hamsin ƴaƴanka ma sai sun fi hankali Allah a ah, sosai kuwa ai abu ne ma abu ne to kamar yaya yawa yanzu duwani duwani abu already ta iya shi maganar girki kuma mm. na alice a yin haka miki wani girki zaki iya zuwa danin zaka iya zuwa danin ka aurena babban mace ta ga abubuwa kala-kala wani yaran domin suka iya fada kwai a ce wanda kwadayi ne kawai zai kai ba kwadayi ba ne ba kwadayi ba ne hada soyayya abin da yake fada ai yanzu za ku yi auren wanda shekarun ta ya daga kuwa gaskiya yake fada kai ma kana cikin yan a shirye nake da in yi gaskiya kai ne saboda hook din saboda ai su yaran nan ne yanzu yan matan nan gaskiya sun riga sun bari dattijan nan sun kwace musu eh, abin nan komai saboda wajen kula da mu da suke yi mm. sun fi abin nan su yaran iyawa oh, yaran ka zo bar da su zo su bata maka rai su ne su sama hawan jini ba abin da suka iya oh, kun kusan a ci banza inda a ba wai a ci eh, banza ba ce fa ne da kanta ga inda ake tarerayen ka ana tarirayen ka ana ma abin da ya kamata sai ka je inda za a zo ana wulakanta ka wata ma ba sai ka zo ka dawo kana kiranta wata sai kai mata tiri miss ma bata daga ba a tsakani da Allah kuma abin da kuke yi ake muku sai ta kira ka su 30 a rana ma sai kaga dama sai wanda kaga daman daga. dama a wulakance kuke son a wulakanta ba to ita ai uwar wasu ne yanzu ai kuma uwar wasu ta dinga muku wannan bauta to gashi kuma ta dinga ta ita ta fi hankali saboda shekarunta gashi saboda shekarunta ya ja ta fisa hankali ai hajiya in ka da wata tsohuwar soyayya eh wallahi in ba ya wasa ba isha a gida zan ringa yi Allah ku tsohuwar zuma wallahi hmm. kyala mutanen sun iya soyayya ne sun wato soyayya ce ma farko za ta fara kai ni lego to wato ba magana ba ta kuma komai hmm, eh hmm. ai ku dai ba shi ai soyayya ce za ta fara matsowa su da mun fahimtar juna ake so in ka samu ai shekara 60 40 kuka fahimci juna to ha awu ma za ka iya yi ba ma wu ba Allah ha awu wallahi tallahi ba ma ba Allah na ga ma kai abin da yake baka wato kana ganin dai wani irin saki da aka yi me ko ka aure daidai kai ko halan kai daidai kai din zaka aure ba yar wuf din zaka yi ba ni a kaice yanzu ina gama da yin a wuf da uwa wasu a a a ban gane ba A. Ah. Ah, shi yasa na ji kanshin tararanka da ba halar ita kike ah. siye ni ba ai ba wai maganan siya ba mm. ai natsuwa ma da yanda za a karrama ka mm. babban mace ainihi na gama mace yanzu in ba ta kai shekara 60 ba ma ni yanzu ba yan mata ba sa birgi a ah, akwai matsala akwai matsala a gari to da yan mata suna kukan cewa ga kunan kun ki aure kun ki auren su suna ta cewa da Allah ku fito ko da sadakin ba mai yawa bane za su dinga rage kayan lefe to kuma yanzu kun ce ku kwata kwata ma kun dan fara yaye su wurin iyayen su kuke zuwa anya ko iyayen nan ko za su fara kai kukan su wurin Allah ba ba wannan ƙarya ne ba wannan laifin su ne to yan matan kenan yanzu yan mata yanzu in ba wai sun ganka kana da kuɗi bane za su ce su ina to kin ga ga wayanda su kuma suna nema a duhu sai ka tsaya kana zuwa kana walar da kanka wato ita wannan ba kudin ka take nema ba take ita tsakani da Allah ita tsakani da Allah take so to ga me san ka tsakani da Allah sai ka je ga gumi me san ka dan kudin to amma kun sani cewa irin wannan auren yana tare da shi ma nashi nauyin eh. wato ma'ana dai zaka aure aure ne ka shiga cikin gidan da akwai 'ya'ya yayan wayansu sun girme ka wa'in sa'o'in ka kuma gashi kai ne baba an ce wai dole a ce wa mijin iya baba ko to yanzu saboda Allah sa'an ka ko wanka sai ya ce maka baba eh, eh. kuma ka yarda ka dauka a sosai zan dauka to za ka dauki nauyin da ke kanka sosai zan ma yi position dina da kyau Allah zan zan rike girma na a matsayina na babansu ah. wanda ya wu da eh, <laughs> su kuma sannan zan ba su haƙin su na yara wanda a shekaru sun girme ni amma a tarayya ta zamantakewa aure ni eh. kuma baban su to amma baka ganin kamar za su fara kawo maka cikas wurin yin kishi da cewa wannan ba uban <laughs> eh, su bane wala kin ban da ja ajiya kishi ajiya ajiya uban kishi ko ya mutu ne ma suna so a to ina nan sani ina tare da hajiya wani yaro ne zai bani matsala Allah a alhaji ai ba wata balle ga kaji a gefe kullum ai ko ba kaji ni soyayya ina gaya miki fa asalin yanzu ma yanzu ma yanayi ya canza mm. yanzu madarar soyayya fa ta dawo daga in baki haura foki ba akwai soyayya ki bata kan kowa saboda soyayya a nuna ma tarairaya da soyayya mm. wani suna ma yana a ce ga kai shekarun ka kanana amma abin ka kira ka da irin wasu suna irin su habibi suwidi su bebi su bebi eh. su hubbi su hubbi wala hajiya hajiya wala na ga yan matan da ba sa ayyuka koyi na sai na a su da su wani sometimes ma zaki ga facin daci suke yi ka zo kofar mm. gidan su wata za ta dake yanda kika san za ku yi dambe amma wannan ina gaya miki za ma ka iya zuwa ta ce bebi na za mu je yau wato ai ta kara'i idan ta kara'i take yi kai kuma a lokacin kana jin ba ai ai kin san kin san komai ina tunanin in ma kamar yadda kika ga irin yaran ku za su iya taka min birki mm. saboda na auri su mm. a'a saboda ai soyayya yadda nake son mamansu nake kula da ita to dole ma su ne mm. saboda komai yana son in na rike kai dai baka da wani tsoro a wani gaba ina ga miki hajiya ina gaffa kaɗan ya rage ina gaya miki sai na tsuguna sai na tsuguna sai na tsuguna na dage wallahi zan yi wuf kai ga kai ma wallahi tallahi zai wuf da mamu wasu to muna jira wallahi tallahi hajja sai dai shiga an kawo miki kati to shikenan muna jira mu ga ba yawa dan na gaba ɗaya sai hotuna ake ta sawa na yan mata sun yi hub da uban wasu mazan ma sun yi hub da uwar wasu wallahi dole muna to amma ku ko dai akwai wani abu ne da yan matan suke muku da kuka tuya musu baya da za ku iya bada za ku iya fada saboda yan matan su gyara dan dai ba zai bai kamata a ce kuma ana tafi da iyayensu ba to guda dubu nawa kike so mene laifukan eh a ai laifukan nan da shi ai laifi an ce tudu sai ka danna naka abu ɗaya ne kake hango na wani ai kai ma kana musu laifi baya wuce su iyayen nan su masu dattijan nan masu yawancin shekarun sun fi su hankali da tunani sun fi su yayin yadda za su lallaba mu shi ne kawai su suka musu kwace mu wale fun eh, ba daga ba da ba da kauna madara kauna so da so da kauna madarar kauna ah, ah. la madara kauna ce jama'a dai suna ta shan mamakin wannan wufu ake kai kuma yawanci zaka ga kananan um, yan mata su ma yanzu suna auren shi ma iyayen ku maza eh to wani lokacin ba ka ganin wani lokaci idan ta yi tunzura ka je ka auri a ina ka aure wata ita ma ta zagaya eh a wannan ta yi balance kenan eh na ni a ni haka ma nake na ma fi son na ma ni an ma zo daidai wurin da nake so mm. ina fi son daidai nan wurin mm. ai ba matsala ba ne na iya tsuguna in ce mata mama ina wuni in za ta iya amsa to ai ta ma an ta zo gida ta ce baba ina wuni saboda mu abin da muke so yanzu hajiya ta gane shine soyayyar ita ce abin dubawa mm. ba wai wani wato akwai soyayya da ah, fahimta tsakanin su shi matashi da mai baban shi yawa kin gane yanzu yanzu yanzu ko bayani za ta ma eh. in ka zo ka dawo gida eh. ko ka bata mata rai wurin yin bayanin mm. wato bayani ne wanda za a mashi za ka gamsu da bayanin sosai akwai natsuwa a sosai wai nan kuma yaran mutum ya dawo fada eh, abun yana komawa fada ne abun yana komawa fada ne sannan kuma sannan kuma wurin neman auren dama already ka yi caca kati irin su goda irin su takalmin nan eh, da sauransu yawa to so amma wannan duk baka sha wasu wahala madarar kauna ce ake nuna ma zaki ga ma kiranka in ka duba kiranka zaka ga iya ganin na ya yafi yawa na gani to so amma ina tunanin ba wato da ka kuke so a ba bagas daga sama kawai abin abin da nake nuna miki farkon abin mm. shine soyayya mu muna girmama soyayya a duk inda muke ko gaskiya ne eh mu muna girmama yawa muna girmama soyayya ita soyayya muke fara duba in soyayya ta samu to lafiya lau za ki iya gani na ma ba ma in ta kai tamanin zan iya sai na tsuguna kafafuwa eh, na sun shiga wata sun shiga kasa wala sai na mm. wub da ita na rantsi da Allah wala ah. sosai sabon kalma to Allah ya taimaka wanda suke da niyan wub in dai da niyan alheri ne to Allah ya tabbatar wanda suke da shi a wani niyan da ba daidai bane dan Allah ku da wub da iyayen wasu kuna barin su a cikin wahala saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau binta ba nisa ba. Yanzu kuma ga abin da mata ke cewa. To ina tare da 'yan mata wa'anda ɗaya daga cikin su mata dage ta maraire ce ta ce ita ayo din nan tana kan hanya dan yanzu haka ta baza ma a Facebook cewa fa duk wanda ya kuskura ya bari ta ga hoton mijinsa in har ya mata to ya shiga uku aisha mhm. haka lamarin yake wannan magana fa da gaske take domin ni na ma riga na sa a kafafen sada zumunta na mm. duk mata da ta san mata aure ne mm. in dai ta sa mijinta amma fa ba yaro ba eh, in dai babba ne mm. ta yi postin hoton shi idan ya mun in ma ya yi tagin sunan shi zan je in nemi shi dan wata ba har ta bi ni ta ce gaskiya za ta cire ni a cikin friend list ɗinta. Eh. saboda na ce zan yi da mijinta ah. ai da zarar ma na yi fasin ne ki ana cewa to wani da gaske a ni ba ko idan mijin kawaya miki me ya rage kike wub da shi ah. idan kawakin je ba amana ba kara wa ai yanzu baki san abin da mata suke ba masu auren eh. kiririti suke mana suna mana salo mu kuma mun kasa gane ina suka dosa ke baki zauna miji Allah ya baki miji baki zauna ki rike shi baki mai tarayya eh. to mu kuma da zaran mun ga to ai wannan tana samun kulawa kuma ga dama ta zo ta ta ki amfani da shi mm. me ya kamata ni mu gwada mijin nan kauna da soyayya a ah, yar uwana ina samarinki me yasa zaki je wasu a'a <laughs> to yanzu da su to bai za ka yi da yaro yaro fa dai yaran ta ku daya in ka buga na ya buga na sai shirme ta fata amma fa babba fa sai dai shi zai ringa janyo ka yana koya maka abuwa yanzu ma manyan masu suna bukatar ma kananan yaran da su ringa koya musu soyayya ah ke hadiza kin faji wannan haka yake au tsofaffin nan ne wasu suka iya soyayya sosai ma kan wayannan yan shafin fa wani abin da suka iya sai dai a ta danyen kai kai yarin ta su yarin to wankan kwalaban ba ba kwaso. ba wani wankan kwalaban wankan kwalaban kenan ka samu dan dattijo wanda ya mallaki hankalin shi eh. ba wani wankan kai wanda da da uban wasu ne fashi kuwa sosai daga sama har kasa za ki kwaso shi tun daga kasa. sosai kuwa dama samarin nan sun ce ba ku da m ai kun san abin da nake nufi sannan ga ɗan karan wulakanci wai kuna jiran su su kira ku sannan kuma ga neman a sai muku da charge card to gashi banza ta samu tunda in da tije ne kun ga kenan daga wufudin shi har wufudin aljihu kenan sosai ma a ba ma da wufudin aljihu ba ni fa yanzu bobo idan ma saurayi ya yaudare ni mm. in na ga baban shi na da motsi in na ga baban shi ya mun sai dai ji labari ya canza ai sai koma anti ke daga dai ki koma anti kenan yanzu wanda ya maka kai gum shi mana agaji a'a to yanzu da saurayi yana miki wani rawar kai je ki nemo baban shi kawai ki aure kin ga daga nan daga budurwa kin koma mama kuma kisa samarin yanzu kowa in yazo yake gera miki wani jiji da kashi shi matashi ne yanzu yan matan ma tsofaffi san suke mu ma haka yan matan yanzu na shiga kin dan ci kwalliya nan masallacin juma'a yan dattawa da suna zuwa sallah yana dan daga ana assalamu alaikum baba ina wani hidin ki labari ga ana tarere yanda ake juya ki kaman kwai ni to ni ko baba kawata ne in yamma ba zan yi da shi ba ni kun fara bani tsoro na me ne kuma saboda kan ga tsohon mijina kuma <laughs> ina mana ne ne ke jo ko shi ne labari ya ci ni ma ba tsira ba ai abin nan ne ma ruwan dare ne fa wallahi abu lokaci ne ni fa yanzu fa ko baban kawa mm. in yi sai dai su ji labari ya canza wuf kin wufce shi shi ya komai sauki ma to amma ba kwa ganin za a ce ku kwaɗayi ne dan ba za ku tsaya a daidai ku ba ga samari wani masu wankan kwalabo waɗanda suka san yadda za a sa hula a karya shi kun je da tije duk hurhura fuskar sa gaskiya gaskiya ba wani kuɗi ya maganan gaskiya ba wani maganan kuɗi tsohon ma nan kina shiga ka je wanda ya san ya mallaki hankalin kanshi awo kuna da matsala da samarin kenan sosai samari ko suna da matsala sosai yaran ta yi yawa kowa dan kai kina je shi fa wani saurayin ma samarin yanzu ma ba su da kishin yan matan da suke so oh. zaki dauka dan mayafi karami ki sa ki sa a kafar salizum na kike na ce kai baby na kin kyau amma in dai babba da kike na ce wannan abu ya kamata bai dace ba ni ya kamata ki wankan nan bai dace ba gashi ga ana ma yaro gaskiya in dai kai abin da ba daidai ba za a ce miki wannan abin da kika yi ba daidai ba ne ki gyara kaza mutum ya zauna yana miki faɗa akan kin yi ba daidai ba mm. amma samarin nan ku wani ma sai ya ce kai wanda zaki gobe ma ya fi wannan da kika yi yau kin gani wasa kwarya mata mu kwarya a a a shi ta gara ga ya take ko kuwa haka ne to amma in banda abun ku anya ba na saboda samarin da sun juya muku baya bane sun ba sun fara komawa ran da tijan mata a'a mu ma mun juya masa mara ba ke jin haushi kuma na ba magana iyayen su ba haushi bane ba ai yanzu abin da muka miki samarin ne dan yankan ya musu yawa to ma ba kai gare su ba kuma an ce ga wulakanci wai sai mutum ya kira ka so goma ya kira ku ba ku dauka ba to ai mace da aji aka santa namiji ya kira ki ne kai ki dauka kuma kuna jiran ya sai muku da charge card a to ai da ma ai da yana da dadi ne a waya ka ta dawo na da kuma ga shi ga shi mun kaci ba ku ta uh, neman kuɗin anko a to kyautatawa ce da kudin zuwa gidan biki cikin kyautatawa ne eh. to ni ban can da kake yi ba can da kake zuwa taɗin da kake zuwa sanyin da nake sha sauro menene duk shi nake shafa. Ai wannan duk kyautatawa ne. Kyautata in ka bada kuɗi ma baka faɗi ba zan da ne kofar gidan mu ruwa ya kare kaina duk sanyi ya kare kaina fa. To ai soyayya ce. To ni ma soyayya ce sa ka bani ai. Ai shi da ba soyayya me zai me zan yi da kuɗin shi. to ku ba wani irin sasanci da za a samu tsakanin ku da samarin saboda shi wannan wuf din ai dai sasanci kenan a ji a ci gaba da yi kawai duk wanda ya kika ga wato in dai abun bai yi ba kawai ne ya ganki a dakin mu ah, shi ya fi komai komai dakin maman shi wallahi shi ya fi komai eh. ba komai eh kin ga zaki iya a'a to bangaren soyayya ba shi wannan dottijo ne jiki duk farfara wallahi zan koyar da shi Awo to sabon darasi. Zan koyar da shi sabon darasi in koyar. Zai yi kara'i kenan. Hawan ka kananan kaya zan koya mai yadda zai iya sa. zai yi kara'i ras saboda da shi soyayya ba ruwan shi da wani tsufa kware kuwa ba wani ruwan shi da hanyar soyayya kowa ya zo ka a to duk shekarunka mun menene ɗinka idan dai ana dai soyayya ba wanka da wani tsufan mutum wata a yanzu amma kuwa gane saboda yana da kuɗi to in talaka ne za ku yi auren shi shi shi da tijan ai ba wata lakatu inda akwai rufin asiri menene a cikin dama kuma yana son jin daɗi ah, rayuwar shi da duniya ko wanda zai so ya je shawara ah, zan tashi zan tashi a murhu ne wato ban sai dai wanda ya dan murmure ke ai ba zan so in tashi a murhu in koma murhu ba zan samu a samu dan canji ko kuwa eh, mhm. wato daga gawayi zuwa ga yawa ashe kin gani wato rayuwar ne dai ake neman dai inganci inganci kuma dai san ci gaba kowa na san ci gaba a rayuwa mm. samarin nan fa dai gaba ɗaya ni yanzu ko ban ma san ina tsaye kananan samarin da suna zuwa gurina ban ma san ganin su Allah ma ganin su to saboda ba kya yaga a'a ba maganan yaga bane ba ma maganan yaga bane zaman ma zaman ma daban ne zaman daban ne mm. shi babban mutum idan zai gaya miki magana maganan shi daban ne mm. amma na yaro cike da yarinta to an ma ce ma ai mazan samarin ma in ma suna neman ku baki kadai bane yana da wa'ansu matan ma wai sauki ma a kware ku da ma a cikin ma da kawayen har da kawayen a boye yi amma ko shi tun ku ne kuka fara wannan wufuf din ba wani tun zira bane soyayya ce kai zamani ne ya kawo kuma soyayya ta canza ko kuwa yanzu idan mu ya bude da idan mu arfai tunda su ma sun canza halin su sun canza kuma he mu canza wato kan ya sani ai yanzu in ga miki sai dai ki zama anti a ah, ba he mama ba dai sai ma ka je mama dai a ah, yaushe zai kira ki mama antin dai ah, sai ma ka je ka fasara zamanta yanzu duk saurayi ba wani maganin saurayi yan mata suna yi musamman na yi duk kawa mar ma riga yan mata yanzu sun riga sun sassa a kafa musamman facebook mm. sun ce idan duk wata mata aure da take following ɗinsa a facebook mm. idan ta sa hotonta da mijinta idan ya mata eh. na ce to ke sassu eh, na shi dake eh ya fada mata kenan mai sandin fa ci a can zamene ne a ciki rufa ma juna asiri ba a can ciwon ya mace na ya mace ne mm. shi ma haka ne kuwa <laughs> to ba ya ba hadan kai ba ba haka ake ba ai ba irin wannan ciwon ya mace ne yake zama na ya mace to wanne ne ciwon ya mace na ya mace ne ai kan ki ba ki ne kina zaune a gidanki ba ke kuma me yasa ba za ku aure saurayi daidai ko ba. A'a to hmm? bai an ce mu kwarya mata mu kwarya ba. Amma kwarya ta gara ai ragaya take. Ga wanda za a dinga wannan barakiyar tari za ku yi ba. tarin dare za a dinga riri. Da ciwon kashi. Ba wuya a dinga riri. Da ciwon gama. A'a wannan ana riri take amma yaro nan shi yaro nan kai. Nan yanzu nan kuna aure nan kina dan cewa kanki na ciwo ko wani abu ko kula ki ma ba zai yi ba saboda me wato ba su da kulawa ba wani kula amma an gama soyayya da kika shigo an gama soyayyan ki amma ba ba ya riga ya girma ya san darajar kanshi kuma na da iyali zai so ya nan tari ma kika yi mai wannan zo ki je yanda jiki yake rawa za a bi a wannan dinki a tawo ina za a yi ana wannan amma idan ya ci da ana dikin ka ni fara fata gurin abokai wallahi babba ne fa lafiya lo hidi a ji labari ta canza mu fa ba gudu ba ja da baya wannan wuf haka yake za ku yi wuf ras sai kun shiga ƙasa kun tattalo tun daga kafa tun daga fa'ani ta yoshi sama ai tun daga reshe mm. can tushen can tushe ai mu yanzu labari ya canza yanzu maka fara idan saurayi kana so ka mana wani wargi wargi sai dai ka ji labari ya canza sai dai ka je ka ga mu a gidanku au a gidansa ba sai kun duba wanne ne ke aha ba au Allah eh, ya zama an ne yayin yaudara to ko dai akwai yanzu ma ai samari masu yaudara akwai wani hanya da za a na wurin daidaita tsakanin ku wannan fadan a daina wurfu wurfu nan ku dawo tsakanin ku ku ringa auratayya ku to shi ba ya ku taba tsofaffin abin nan ba to inda za a dawo daidai shine mazan su ji tsoron Allah kuma mazan su san idan kana son yarinya da aure ne ka zo gunta eh, ka gaya mata ka zo gunta da aure ba tare da kai a san ka riga ka aje da kake so ka aura ka zo ka ringa bata ma yarinya mutane lokaci ba mm-hmm. to kin ga daga nan ne za a fara daidaita tsakani amma ba wai kana da wanda zaka aura ba ka zo kai ta ma yarinya ƙarya kamar wata haka ta ce wani yana son ta yana son ta zo ga kalele ta da magana daɗi na soyayya kawai ashe wannan bawan Allah rana asabar ne dauran auren shi to kin ga wannan abu ya bada ciwo kin ga to a yana jira ne za fatu da ita da ya mata ciwo kin ga wannan yarinya sai ta zauna ta jira shi to ai a lokacin ya fara da ita ai ita wannan yarinya baki san ma me tai ba da ta tashi kawun wannan yaro ta aura. Shi mai sauki ai ni ta ma mun da sauki. Kuma ta ni sauki ta yi. Ni ta ma mun da sauki dai ni ne baban ka zan je in nema ni da kaina zan zo har gidanku ko in je in samu ya duk yanda zan samu numban wayan baban ka mu fara soyayya shi. Sai dai kawai kaga an dauko mamanka amarya amaryan ko wace ce ni ce. kenan. ai ma mishi da sauki duk lafazin soyayya da koyewa juna a ba ta yanzu da ni fa yanzu ni fa ake wani lafazin soyayya ni fa yanzu ni ba wani soyayya soyayya ita ce kawai guda ɗaya shine ka turo in dai ka san da gaske kake ba wai ka zo kai ta dama mu da surutu ba kai ta zauna ka cika mu da surutu anya manya ba za su shiga tsakanin wannan fadar da ke tsakanin ku ba ku da samari wa manya su sun ce ga ku da korafi ga wulakanci ga san abin duniya su kuma yanzu kun ce kaza da kaza da kaza ba sa da kulawa ba za ka zauna shekara uku ne ba kyautatawa tsakanin ku wannan kyautatawa ne suke ganin kamar abin san abin duniya ai kyautatawa yana ƙara dankon soyayya ta za ka kyautata dole ka kyautata ma abin da kake so eh wato ita ma ake toshi shi ma to kin gani mm. ta ya ma za a yi idan ma aka ce ba wannan ta ya za a yi ka biya ka biya ni duk wani hira da wani lafazi da nake gaya maka eh. da wani bata wayan nan ma kan shi wayan da zaka kira ni mi minti ɗaya muna waya da kai shi ma babban aiki ne sosai a ce ba wani kyautatawa daga an yi magana sai su ce kwaɗayi su ce mata kwaɗayi kwaɗayi mata kwaɗayi mata kaza mata kaza. Ba gaskiya ba kwaɗayi ba ne. Ba kwaɗayi ba ne kyautatawa ne. Hmm. Ba wani kwaɗayi hmm. kyautatawa ne. Ai kyautatawa ma a musulunci ma yana da kyau. Ai ihsani ne an ce ma tashi ne. To yanzu mu ma. Hmm. Kuma kyautatawa a soyayya ai ba laifi. Maza an kun ce kun daina kun natsu mu ma za mu natsu mu dawo ka hayyacin mu. amma mu ko idan kun ce a mu da muna tsakiyar soyayya ne ni da wato abin da fa sai biyu aka yi bai fi ma guda goma ba amma kun tunzura gaba daya gasan nan an rude akan magana mu eh? kamar baki ji abin da wannan take cewa ta ce ita koyan take tsakiya soyayya da saurayin ta ni koyan take tsakiya soyayya da saurayi na dattijo na zuwa tuni zan aje ka a gefe idan za a baki kulawa a can sosai ma ai kula nan shi wannan shi ke so fa kowa kula nan shi yake so mm, to kun ji samari mun daura damtsi mun daura damara ba gudu ba ja da baya yanzu mm. muka fara wato an ce in ta bi daga daga na nesa kasha kashi ko mm. dai muna gefe muna kallon abin da ke faruwa samari kun ji korafin suwa da yan mata suka yi to kowannen ku sai ya duba ya ga inda zai gyara an ce kwarya ta bi kwarya muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a huta lafiya. da wata da rabuwa sai காடடி